radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu wace a cikin shirin sa na rana na yau litinin muhammad aminu ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya ba nan sai mu kawo muku shirin nan na labaran wasanni daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu da su gyara zama kuma su ji daɗin shirin amma kafin nan barin haɗa ku da abdullahi salo katsan da gabatar da shirin nan na kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 19 ga watan Satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kuku sun cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan Satumban shekara ta 1991 kasar kuwait ta kula wata yarjejeniya ta tsaro da kasar amurka hakan ya faru ne bayan watanni shida da kawo ƙarshen mamayar tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wanda yi wa kasar ta kuwait yarjejeniyar da ta bai wa amurka damar yin amfani da tushen jiragen ruwan kasar kuwait kuma ajiye makamanta duk inda take so a cikin faɗin kasar banda haka kuma gwamnatin kasar kuwait ta kula wasu yarjejeniyoyin na daban wanda suka shafi tsaro tare da kasashen faransa da ingila a shekarun da suka biyo baya haka ma kasashen bahrain haɗaɗɗe daular larabawa qatar da kuma oman da sun kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da waɗannan ƙasashe ƙasar kuwait tana daga cikin ƙasashe shida mambobi na ƙungiyar ƙasashen larabawan yankin tekun fasha waɗanda suka haɗa da saudiya haɗaɗɗe daular larabawa bahrain qatar oman da kuma ita kanta ƙasar ta kuwait ƙasar dai tana da arzikin ɗanyen man fetur wanda kuma da shi ta fito gara wajen gudanar da harkokinta na tattalin arziki. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan satumban shekara ta 1959 aka kafa gwamnati a ƙasar algeria mai cin gishin kanta a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1954 ne dai aka kafa ƙungiyar dakarun sa kai ta masu neman 'yancin ƙasar algeria daga turan mulkin mallakar ƙasar faransa a ranar goma sha tara ga watan satumban shekara ta alif tara da da hamsin takwas masu gwagwarmaya waɗanda suka kafa majalisar tafiyar da ƙasa kuma suka ci gaba da gwagwarmaya domin tafiyar da ita duk da dai turan faransa ba su amince da hakan ba amma sun ci gaba da jibke sojoji a cikin algeria da ƙarshe dai bayan kasa cimma wata nasara ta murƙushe wannan gwamnati a ƙarshe dai ƙasar ta zama mai cikakken 'yancin kai a ranar biyar ga watan janairun shekara ta 1962 radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jiragen yakin kasar rasha sun yi lugudin wuta kan cibiyoyin 'yan ta'adda a arewacin kasar syria an buɗe kasuwar baje kolin kayakin kere-kere tsakanin iran da venezuela a birnin caracas hukuma mai kula da mashigar ta swiss ta kasar masar za ta kara farashin amfani da mashigar da kashi goma sha biyar cikin ɗari yanzu kuma ga cikakkun labaran an bude kasuwar baje koli na kayakin lantarki da kere-kere tsakanin kamfanonin kasashen iran da kuma venezuela na kwanaki biyar a birnin caracas babban birnin kasar venezuela a ranar larabar da ta gabata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa kamfanonin kere-kere na ƙasar venezuela kimani 300 ne suke halartar kasuwar a yayin da na iran kuma 79 ne suke halartar kasuwar ana sa ran kamfanonin ƙasashen biyu za su yi musayar ilimi a tsakaninsu don ci gaban kowanne daga cikinsu ministan harkokin wajen kasar venezuela wanda ya sami damar halartar kasuwar baje kolin carlos faria ya rubuta a shafinsa na twitter bayan ya zagaya kasuwan kan cewa kamfanonin kasashen biyu suna musayar ilimi a tsakaninsu don samun ci gaba tare kafin haka dai shugaban kasar ta venezuela nicolas maduro bayan ziyarar da ya kawo nan birnin teran a cikin watanni da suka gabata ya ce za a rika har hada motoci guda biyar a kasar ta venezuela kirar kasar iran wa'anda za a rika sayar da su kan kudade dala amurka 12,000 zuwa 16,000 gwamnatin lardin albata ta kasar canada ta tuɓe shugaban hukumar kare haƙƙin biladama na lardin colin may saboda yawan korafe-korafen da aka kai masa dangane da rashin cancantarsa da mukamin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto labaran da suke fitowa daga lardin na cewa colin may ya yi rubuce-rubuce da dama a kan ƙin jinin musulmi da kuma musulunci daga shekara ta tara zuwa yanzu inda a cikinsu ya nuna addinin musulunci a matsayin addinin tashin hankali sannan yana kan mata baƙaƙen fata masu sa hijabi a lardin kafin haka dai colin may memba ne a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na lardin a cikin watan yulin da ya gabata ne dai aka naɗa shi shugaban hukumar wanda ya sa ƙungiyoyin musulmi da kuma wasu na kare haƙƙin bil'adama a lardin suka matsawa gwamnatin lardin wacce ta ga ba makawa sai da ta tuɓe shi daga mukamin nasa saboda mummunan halinsa dangane da musulmi a shekarun da suka gabata a lardin majiyar sojojin ƙasar rasha a ƙasar syria ta bayyana cewa jiragen yakin gwamnatin ƙasar rasha sun yi lugudin wuta a kan wasu yankuna da 'yan ta'adda suka kafa sansanoninsu a lardin idlib na arewa maso yammacin ƙasar syria a jiya lahadi wa'anda suka yi sanadiyar halaka da dama daga cikin shugabanninsu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugabar cibiyar sasanta 'yan syria na ƙasar rasha a birnin damascus babban birnin ƙasar yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa wa'annan hare-haren sojojin rasha sun halaka 'yan ta'adda daga ƙungiyar hay'atu tahrir sham su 45 daga cikinsu hadda kwamandojinsu wanda suka hada da bilal sa'id da abu jan addiri manjo janar oleg yegorov ya kara da cewa wannan 'yan ta'adda suna da hannu dumu-dumu a hare-haren da aka kai kan sojojin ƙasar ta siriya da kuma fararen hula a cikin 'yan watanni da suka gabata a ranar takwas ga watan satumba da muke ciki ma dai sojojin sama na ƙasar rasha sun kai hare-hare kan wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda inda suka halaka da dama daga cikinsu daga ciki har da shugaban ƙungiyar jama'at at-tauhid wal jihad mai suna sirajuddin muktarov masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran firayim ministan haramtaccen ƙasar isra'ila tahiri lefet ya gana da sarki abdullahi na kasar jordan a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na kasar amurka inda ya buƙaci sarkin ya yi amfani da matsayinsa a wajen gwamnatin falasɗinawa a ramallah don kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin yamma da kogin jordan a cikin 'yan watannin da suka gabata falasɗinawa masu gugurma a yankin yamma da kogin jordan wa'anda suka hada da sansanin 'yan gudun hijira na jinin da kuma birnin kudus suna fito na fito da sojojin harbin kasar isra'ila don ganin sun fice daga yankunansu da yahudawan suka mamaye an yi asarorin rayuka da dama a bangarorin biyu a cikin watanni da suka gabata a hali yanzu dai yahudawan isra'ila sun jibge sojoji kimani dubu ashirin a yankin don kare yahudawa mazauna yankin da kuma kutse cikin yankunan falasinawa don kama matasa da suke fafatawa da su hukuma mai kula da mashigar ruwa ta swiss ta kasar masar wacce ta hada tekun maliya da kuma mediterranean ta ba da sanarwa cewa za ta kara farashin amfani da mashigar ga jiragen da suke ratsawa cikinta da kashi 15 cikin 100 a shekara ta 2023 mai zuwa tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto shugaban hukumar usama rabi'i yana fadar haka ya kuma ƙara da cewa za a kara farashin amfani da mashigar ruwan ta swiss ne ga jiragen yawon shakatawa da kuma manya-manyan jiragen ruwa da kashi goma cikin ɗari a shekara ta 2023 mai zuwa rabi'i ya ƙara da cewa tsadar ayyukan kula da mashigar ruwan da kuma tsadar kaki a duniya ne suka sa hukumar ta ga ya kamata ta yi wannan karin. mashigar ruwa ta suez dai tana daga cikin mashigan ruwa mafi muhimmanci a duniya inda take daukar kashi goma sha biyu cikin ɗari na jiragen ruwa da suke zirga-zirga a duniya a mashigar sannan mashigar ita ce hanyar kasuwanci mafi muhimmanci a duniya mashigar ruwa ta suez dai hanya ce wacce gwamnatin ƙasar masar ta fi samun kudaden ƙasashen waje a kowace shekara masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu ji shirinmu na gaba na labaran wasanni. Labaran Bismillahirrahmanirrahim matasa sauran masu a wasanni zama jiki Assalamu alaikum. barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na labaran wasanni shin wanda cin sun kawo labaran wasanni su shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun ta da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To da kyau yanzu kamar mu shiga cikin kwale shirin a wannan makon na kafsar jihohin gasar kwallon kafa ta bakin teku cin kofin nahiyar afirka na shekara biyu inda aka raba kasashen zuwa rukuni biyu a da b kuma za a fara gasar ne daga ranar 21 zuwa 28 ga watan oktoba mai zuwa da kasar mozambique za ta ɗauki bakunci ga yadda jadawalin yake a rukunin a akwai kasashen mozambique malawi da nigeria da kuma kasar Morocco sai kuma rukunin B inda ya kunshi kasashen Senegal, Uganda, Madagascar sai kuma kasar Masar. kasar senegal ta dauke kofi a gasar kwallon kafa ta kasashen yammacin afirka wato wafu ta yan kasar shekaru ashirin bayan ta doke kasar gambia da ci daya da babu wasan ya gudana ne a filin wasa na sheikh old obaidiya da ke babban birnin kasar murtaniya a gaban dimbin yan kallo da su halarci wajen da samba diallo dan wasan kasar senegal ya zira kwallo ɗaya da ta kai ga yin nasara a wasan dukan kasashen guda biyu sun yanki tikitin halartar gasar kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru 20 ta cin kofin nayar afirka da kasar masar za ta ɗauki bakunci a shekara ta 2023 Ƙungiyar ƙwallon kafa ta mata ta ƙasar Zambia daga ƙarshe dai ta ɗauke kofi a ƙasar ƙwallon kafa ta mata cin kofin Kosafa kuma shine karan farko a cikin shekaru ashirin da ƙasa ta ɗauke wannan kofi. Tawagar ƙwallon volleyball ta Najeriya ta yi kasa shekaru tara ta yi nasara a wani karo akan ƙasar Masar wasan ƙarshe wato final da suka buga na zakarun ƙasashen Afirka inda tallasa Masar da ci uku da babu. an gayyaci kaftin ahmad musa a wasan sada zumunta da algeria kocin tawagar kwallon kafar najeriya sufa eagles jose santo pasero ya gayyaci 'yan wasa 23 domin buga wasa na sada zumunta da kasar algeria a ran talata 27 ga watan satumba sufa faru za ta fafata da algeria a oran cikin yan kwallon da aka baiwa goron gayyata har da kaftin din tawagar ahmad musa da mataimakinsa williams ekong a ranar litinin 19 ga watan satumba da ake ciki ake sa ran yan wasan da aka gayyata za su ziyarci constantine domin fara atisayin tunkarar mai rike da kofin nahiyar afirka karo biyu a tarihi. yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya taurar kwallon kafa ta iran ta 'yan kasar shekaru ashirin ta samu ci gaba a wasan neman gurbi a gasar kofin asiya taurar kwallon kafa ta kasar iran ta 'yan kasar shekaru ashirin ta lasa abokiyar karawarta ne a don larabawa a wasan da suka buga kuma da shi biyu da babu ina ta tsare saman tebur a rukunin je a ci gaba da wasannin tankan da raye da ake yi na neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin asiya ta yan shekaru ashirin da kasar uzbekistan za ta ɗauki bakunci wannan nasarar ya baiwa iran damar zuwa matakin ƙarshe wato final yana ita kuma da larabawa aka yi waje rod da ita kuma ba za ta samu halartar gasar kwallon kafa cin kofin asiya na 'yan kasar shekaru ashirin ba da kasar uzbekistan za ta ɗauki bakunci a shekara ta 2023 tawagar 'yan wasan kokowar kasar iran ta samu lambobin yabo na zinariya guda biyu da azurfa uku sai kuma ta gulla guda biyu da maki ɗari hamsin wannan ya sa ta zama ta biyu a gasar cin kofin duniya da aka yi a birnin belgrade na ƙasar sabiya a wannan shekara da muke ciki daga ranar 15 zuwa 18 ga watan satumba ɗan wasan damben wrestling na ƙasar iran kamran kasimpur ya samu lambar yabo ta zinariya a kasar kare kambu na zakarun wasan daga nauyi na duniya ajin nauyi kilograms 97 da aka abin belgrade bayan da ya nasara akan abokin karawarsa jaden cox na kasar amurka da ci biyu da babu baki ɗaya amurka tana da maki 198 amma in ta ɗaya sai kuma iran ta biyu da maki 150 a matsayin ta biyu sai kuma kasar japan da maki 70 a matsayin ta uku da kwallon kafa ta kasar iran za ta buga wasan sada zumunta tsakanin ta kasashen uruguay da kuma kasar senegal za a fara karawa da kasar uruguay ne a ranar 23 ga watan satumba sai kuma kwanaki hudu bayan nan ta kara da kasar senegal a ci gaba da shirye-shiryen take yi na tunkarar gasar kwallon kacin kofin duniya da za a yi a ƙasar qatar iran tana rukunin biyu ne da kasashen ingila da Amurka da za a fara a ranar 21 ga watan Nuwamba a kammala ranar 18 ga watan Disamba mai kamawa. Ƙungiyar volleyball ta ƙasar Iran ta zamo ta goma da maki 267 yanzu haka dai Poland ita ce akan gaba da a saman tebur sai kuma Faransa da Italiya a matsayin ta biyu da uku. Daga ƙarshe dai Yugon Lukudiya dan kungiyar kwallon kafa ta Face Police shine ya fi zura kwallo a gasar Premier ta kasar Iran sai kuma faiman Ranjibari a matsayin na biyu daga Naft Masjid Suleiman sai kuma rida Asadi daga Tarakto a matsayin na uku daga Tarakto a matsayin na uku yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai dan wasan kwallon kafar nan mai suna Luka Modric ya buga wa Real Madrid wasa na 300 a La Liga. A ranar ta gabata ce ta je ta doke Atletico Madrid da ci 2 da ɗaya a wasan hamayya a gasar La Liga a fafatawa mako na shida. Wasa na 300 kenan da Luka Modric ya yi wa Real Madrid a bar gasar ta mola ta Spaniya. Dan kwallon da Croatia na buga kaka ta 11 a Santiago wanda aka ci wasa 204 da shi ya kuma zura kwallo 23 jimilla daga cikin kwallayen da aka ci haka kuma modric ya lashe kofin la liga uku a real madrid arsenal ta koma ta daya a saman teburin premier league ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal ta koma matakinta na daya teburin premier league bayan ta doke benford da ci uku da babu a ranar lahadi a wasan mako na takwas da suka buga gunas ta fara cin kwallo da minti 17 ta hannun william saliba minti sha ɗaya tsakani jebris jesus ya ƙara na biyu sannan fabio vera ya ci ta uku a wasan a ranar asabar manchester city ta hau kan teburin premier bayan ta ci wolves da ci uku da babu a mullineux cristiano ronaldo ya yi watsi da karɓar albashi mafi tsoka a duniya cristiano ronaldo ya ki amincewa da damar sake komawa matsayinsa na ɗan wasan ƙwallon ƙafa da ya fi karar albashi a duniya bayan da rahotanni suka ce ƙungiyar ƙwallon kuta al'ahali da ke saudiya ta yi masa kwanta ragin shekaru biyu da ya kai euro miliyan 242 duk da yake cewa jaridar wasanni ta maka da ke kasar spain ta tabbatar da rahoton zawarcin dan wasan bayan ballarsa portugal ronaldo a halin yanzu ya amince cigaba zama a manchester united To yanzu kuma bari mu leƙa bangaren wato gasar La Liga a ranar Juma'a mai zuwa ne za a buga wa tsakanin Atletico Bilbao da kuma Almeria. Ita kuwa Real Madrid ta ce ta ɗaya saman tebur da maki 18 sai kuma Barcelona da maki 16 a matsayin ta biyu sai kuma Real Batis a matsayin ta uku da maki 15. To masu ware da wannan kawo ƙarshen shirin namu ganin lokaci da aka ɗima ya kawo jiki zan jalin zamun shirin sai a tarbiyemu mu a shiri na gaba. amma da wani sallafa shi na kammala nima dugun shirin nake cewa a tarbiyyar mu a mako mai zuwa domin jin mu da wasu labarai amma kafin nan muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo so www.hausatv1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniya, wa saurari lafiya. masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to masu saurare ba tare bata lokaci ba in koma gefen hana ku da sa'id biyo banki domin jin irin wakar da ya tarar mana چکیده گل رخسار مصطفی زهراست چکیده گل رخسار مصطفی زهراست اصاره نفحات خوش خدا زهراست سلاله خلف ختم مرسلین یعنی خلاصه همه آیات انبیا زهراست کسی که شیشه عطر گل محمدی است که منتشر شده چون نور در هوا زهراست زلال نور رسالت درون مایان است چرا که آینه مصطفی نما زهراست کسی که ذکر دعایش میان هر دو نماز شده است ورد زبان فرشته ها زهراست گلی که باغ شهادت از او به بار نشست چراغ دار شهیدان کربلا زهراست دو دل مباش دلا و بگو پس از قرآن شکوه من ترین هدیه خدا زهراست دلا چو قنچه شکایت ز کار بسته مکن امیدوار که باشی گره گشا زهراست اگر که کوه غم افتاده روی شانه تو علاج کار تو یک یا علی و یا زهراست اگرچه کشتی پهلو گرفته میماند اگرچه کشتی پهلو گرفته میماند تو را چه باک ز طوفان که ناخدا زهراست مگو که رسیدن به عشق طولانی است to madalla da sa'id biyogbanki a cikin wannan waka daga tanadar mana da fatan masu sun amfana kuma sun daɗinta a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ma saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin gan lokaci na rara mu a tarayyar shiri na gaba domin jin mu dauki za a dan shirye-shiryen amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwhostb 1ng a huta lafiya. thank you